To masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wannan shiri na kasuwa akai miki dole shiri da ke zuwa muku da abubuwan da ke faruwa a kasuwanninmu na kasashen Afirka kuma yau ma mun ƙara dawowa jihar Kaduna a cikin wannan shiri idan ba ku manta ba wancan karan a jihar Kaduna mun je kasuwar Fanteka amma Fantekar tsohuwa to akwai kuma sabuwar fanteka wanda dukkanin su a Kaduna suke amma kowace abin da ake yi a wurin daban kuma suna da tazara matuka a yau muna kasuwar fanteka sabuwa kuma gashi na zaga na ga abubuwa tun daga wurin da ake sai da tsaffin tayoyi da sababbin tayoyi da abin da ake cewa rumarumai karfan da ake makala a jikin taya da wheel cover da sauran abubuwa dai da yawa a cikin wannan kasuwa amma ga PRO ko mai magana da yawun kungiyar 'yan kasuwan ta wannan sabuwar kasuwar fanteka a ranka kai masu ruwa su ji sunan fanteka na muhammadu nasiru isyaku ni ne PRO na sabuwar fanteka yaya yanayin wannan kasuwa taku to kasuwa alhamdulillahi kaya dai muna nan muna sayar duk abin da ake sayarwa na mota kama daga injin complain mota gaba daya karafunan da an sassare an cire da tayoyi da rumarumai da cover da tube da taya duka akwai shi a fanteka kuma duk akwai masu hidima a kansa wato duk wani bangare na mota dai akwai anan eh duk abin da yake take cikin mota akwai shi anan amma ana samun mota su kutan da guda ana samu mun siyo tsohuwa za mu yanka ka gani kana so za mu ciniki da kai mu siyar maka wato an siyo ta yanka ake akwai wanda ake yankawa kowa ya dauki abin da yake so masu siyan taya taya waya rim wulkoba seat injina da box duka a kowanne da layinsa yanzu kenan idan mutum motar shi ta lalace ya zo garin kaduna babu inda zai samu sassa mota an ba nan ba duk abin da ka zo nema insha Allah za ka samu da kanikawan ma da suke gyara duk muna da su a nan gurin ya yanayin kasuwa yanzu musamman ganin cewa yanzu ana kuka na tsananin kuɗi ga tashin kayayyaki to kasuwa alhamdulillah kaya sun daga kuma babu kuɗi a hannun mutane <laughs> to muna godiya a ah, gani yanzu a wani shago wato shago ne idan taya tayan mota ana so a mata kwalliya akwai abin da ake sakawa a jiki ana ce mai wulkoba malam menene sunanka sunana lukman adamu sun me da me kuke saiwa a wannan shagon muna sai da wheel a nan muna gyaran glass muna kuma sa tinted a jikin moto don karawa moto kwalliya haka da sauransu gyaran glass kamar yaya wato idan glass ya tsagi haka idan bai kai abun bai munin da za a canza ba sai a gyara shi a ɗinke shi ya koma ba a ganin sa sosai kuma ba zai ci gaba ba insha Allah dinki he ka riga eh haka ake kiran abun da me ake dinkewa eh chemical ne wanda ana zuwa mana da shi daga turai ne da shi ake amfani ake aikin to shi wannan murfin tayar motar da kuke kira Wilkoba da turanci shi kuma ya yake shi kuma wilcover karan mota ne wanda yake zuwa da zallan karfe wanda ba da rim ba ake amfani da shi saboda ya kara wa moto kwalliya da sauransu yanzu misali da za a ce farashin kamar nan kwaya hudun da nake iya gani na na honda wannan zai kai nawa eh wannan akwai dubu takwas wancan kuma muna sai da shi dubu goma sha uku ne wannan kuma dubu goma sha biyu to naga guda hudu aka daura idan kuma kwaya ɗaya ne a mota ta ya faɗi fa eh ya danganci yanayin wanda ka zo bukata amma ana warewa ko ɗaya ne kake bukata a baka insha Allah wannan na dubu takwas ɗin kafin yanzu yakan kai nawa da wannan na dubu takwas ɗin abin da muke tsaye da shi dubu hudu da ɗari biyar dubu hudu ya ninka kenan ya ninka sosai dan ma dai muna ɗan rage wasu abubuwa ne amma in za mu ba abin a yadda muke samu ne zai iya kai na takwas ɗin nan ma zai kai dubu goma to ya za ka haɗa cinikin da da na yanzu eh to alhamdulillahi dai amma gaskiya abubuwa dai sai a hankali a bisa gaskiya to ina godiya kwarai Allah saka alheri to kamar inda na gaya muku yanzu muna sabuwar fanteka kuma ita ma a garin Kano take bayan mun bar wancan shago ga mu a wani shagon kuma kawai gilasai nake gani ina ce gilas ina nufin gilashin mota na gaban nan da ke kare ruwa rana iska da sauran abubuwa malam me sunanka sunana Yahaya Abubakar da me da me kuke sayawa muna sai da whiskrin na mota da butlas da dog glass kuma muna hadawa banda na gaban motar har da na kwibi kwibi duka complete muna sai akwai takamaimai motocin da kuke sayar nasu ne ko ko kowace mota kowace mota muna sai da in ma ta zo babu glass akwai wanda a yanka a sa mata yanzu kamar glass din mota guda daya yar madaidaiciya ba babba ba zai kai nawa hawa hawa ne akwai kamar na 35 haka akwai na 34 akwai na 25 gilas mafi tsada wanda za a sa a gaban mota zai kai nawa sai kai 120 wanda kuma ya fi kowane sauƙi fa eh shine 25 amma ya yanayin kasuwa yanayin ciniki kila yanzu to alhamdulillah abubuwa dai sun dan ja baya to amma dai mun gode Allah tunda dai ana dan samu a ci kuma a dan sa aljude bali kamar farashi fa wannan da kace yana kai dubu ɗari a da yana kai nawa a da bai fi wuce dubu hamsin ba sun ninka gaskiya amma ana sai haka eh ana siya ba laifi sama sama dai gaskiya saboda bayan da ra'ayi wasu kila su ce ku sana'a ku akwai hadari na gilasan nan wanda ana iya tabawa gashi kun dora a sama wani irin kalubale kuke fuskanta wajen sai da gilashi dan zai iya samun matsala eh wata sa'in kaman wurin kawo haka mukan kawo a cikin crate ka samu a cikin crate kamar guda bakwai sun fashe wani ka samu kamar guda uku haka sun fashe dai muna dai fuskantar kalubale wani ma shi ka gama sawa zai fashe kuma dole za ka canza mai shi a jikin mota a jikin mota dole ka canza mai shi kuma to muna godiya to shirin kasuwa akai miki dole ya zo wannan shago kuma a kasuwar fante ka sabuwa har yanzu shi wannan shago shi kuma kamar abubuwan da ake kirawa rim wato rimarimai da hausa naji ana ce musu wato wanda a jikin shi ake dora tayoyin mota su ne ga sunan zalla iri-iri alhaji me sunanka sunana muhammadu bako kaugama daga nan sabuwar ka kaduna muhammadu bako na ga abubuwa iri-iri a ciki me zaka gaya mutane abubuwan da kake sayo kai kuma ina sai da marmai na karfe da kuma na aluminium shekaru kama ashirin da suka wuce mafi yawa ma da marman karfen ake amfani da su amma yanzu da yake duniya ta canja shine gaya yanzu mun koma new mu da muna sai da rufarman na aluminium ga kuma na mota kala kala sai dai wanda kala ba iri iri ga nan amma za a gane wani na aluminium da na karfe ne eh ai ka san ga fentin ma daga fentin ma zaka gane za ga akwai mai baki da fari akwai mai ash ga su nan da iri iri wasu kuma masu karamin karfi ne sai sa na karfe da hulko ba amma ga yanzu wannan din na zamani ne shi yasa kaga duniya ta canja yanzu din na zamani ake yayi to yanzu na dauki na mota daya misali shi eh, rim guda daya zai kai kamar nawa eh to kala kala ne yanzu akwai sababbi da muke sayarwa dubu ɗari da hamsin guda hudu akwai wanda muke sayarwa dubu ɗari akwai wanda muke sayarwa dubu ɗari da hamsin akwai na dubu tamanin ma sabo na akwai na dubu ɗari biyu da hamsin akwai na dubu ɗari uku ma ya danganta daga irin girman ka irin motocin nan na zamani kamar irin wanda suke rake gwamna na akwai na dubu ɗari biyar ma kuma zaka gansa sababbi ne kwaya hudu kwaya hudu ka gansa dubu ɗari biyar dubu ɗari hudu da hamsin dubu ɗari hudu ga nan dai iri iri ne sai wanda ka zaɓa ya danganta iya kuɗinka iya shagalinka to ya magana ciniki a magana ciniki kam ka san yadda zamani tun da alhamdulillah ba za mu ce ba ce Allah muna godiya muna godiya amma akwai dan rashin ciniki sosai gaskiya dai gwargwado kuma maganar dagawan farashi ya shafe ku a dagawan farashi ya shafe mu dan tun daga ciwon corona da ya shigo to tun daga nan duk wani kaya da kasan muke sayarwa gaskiya farashin sai canja akwai abin da muke sayarwa naira dubu hamsin yanzu ya da dubu ɗari dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da goma ma da dubu hamsin muke sai amma daga ciwon corona din nan zuwa yanzu gaskiya abubuwa sun daddagule tsakanin damuna da rani wanda kuka fice niki a mu gaskiya mun fice niki da damuna gaskiya da damuna irin wannan mun fice niki a kansa to ba sauraro kafin mu karkare wannan shiri na kasuwa a kai muke dole a wannan sabuwar kasuwa ta Fanteka sabuwa a garin Kaduna na shiga wani shago wanda kusan sai in ce mota ce kawai tafiya ne ba za ta yi ba don babu tayoyi amma duk wata kwalliyar mota tana shago malam menene sunanka sunana Alhaji Bashar ciyaman ɗin hausawa na sabuwar fanteka alhaji bashar me da me ake sayawa na ga abin da yawa muna sai da fitulu da danjoji da bonnet ɗin mota da bamban moto da su do kayan kofan moto akwai sababbi akwai belgium akwai kuma fairlies yanzu kamar fitila mafi tsada ta mota za ta kai nawa eto eh kala kala ne model ne model model ne na moto motoci ne na zamani da kuma waɗanda ba na zamani ba akwai misali eh, ta zamani mafi tsada so ta zamani akwai irin na 17 accord 18 akan samu wadda za ta kai dubu hamsin dubu sittin har akwai ta ɗari ma amma kuma mafi sauƙi fa akwai na dubu goma sha biyar dubu biyar tsakanin sabo da tsoho ko kuma sabo da belgium wani aka fi sai e eh to mutane yanzu saboda halin rayuwa ba kuɗi ke akwai ba a hannun jama'a saboda haka mafi yawanci mutane sun fi sayan sakon hand da sababbin saboda sabon akwai masu sauki na china to yanzu idan aka auna ciniki da kuke yi a da da kuma yanzu da tattalin arziki ya shiga wani hali wanne ya fi ya yanayin kasuwa to alhamdulillah yanzu ne kawai dai duk wani dan kasuwa da ka sani amma ba mu ba ma duk wani dan kasuwa da ka sani cikin dai rufin asiri ake ana dan neman abin da za a ci amma ya wuce a ce wai mutum ya sai ma ne ya ce ya karuwa ya karo wasu kaya a kai wato ba ciniki kenan gaskiya alhamdulillah cinikin ne yanzu saboda rashin part of security na ƙasa wannan 'yan matsalolin sun jajjawo wannan fitintunu don wasu za su zo daga sokoto wasu daga zamfar wasu daga kebbi wasu daga neja kai mutane da yawa sukan zo su binwe amma saboda matsalar tsaro ya ja duk ba sa zuwa mafi yawanci duk wanda zai zo ya yi gyara yakan ce bari ya zo kaduna dan nan ne kwata gyara a najeriya don duk inda za ma gyara in ba a kaduna aka ma ba za ka ce bai ba to muna godiya a masu aro ina ga iyaka abubuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan sabuwar kasuwa wato kamar yadda na ce a wancan zuwa kaduna da muka yi a wannan shiri na kasuwa kai muke dole fanteka muka je amma fanteka tsohuwa wannan kuma fanteka sabuwa ce iyaka shagunan da wato shago shago da muka iya shiga kenan akwai sauran shaguna da suke sayar da kayayyaki makamanta kamar yadda kuka ji mai magana da yawun yan kasuwan ya ce kusan duk abin da ya shafi mota akwai a nan kasuwa a madadin dukkanin yan kasuwa kasuwan da kuma shi mai magana da yawun kungiyar 'yan kasuwan da shugaban 'yan kasuwa da sauran ana suka taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo muku do'a ana kwaji su ni isa lawal ikare ne nake cewa sai kuma lokaci idan allah ya sake sadamu mu